gidauniyar da gwamnatin tarayya ta kafa don tallafa waɗanda rikicin boko haram daidaita a shirar arewa maso gabacin najeriya sun ba da tallafin naira miliyan arba'in ga wasu asibitoci guda biyu a garin maiduguri wannan tallafi dai da professor sanda ochoce ya mika wa waɗannan asibitoci Ya ce sun bada ne don tallafa wa mutanen da suka tagayyara da kuma wanda suka samu raunuka lokacin rigingimin boko haram wanda ya ce za su kuma ci gaba da tallafa waɗannan mutane don ganin cewa an sa ma irin waɗannan mutane lafiya wannan asibitoci dai sun haɗa da asibitin ƙwararru da ake kira specialist hospital da ke cikin garin Maiduguri da kuma asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri wanda aka kiyasin cewa su suke da mafi yawan masu fama da irin waɗannan matsaloli da ma wasu raunukan da irin waɗannan maharakan jima'a irin waɗannan mutane a ƙauyukan su dukkanin asibitocin biyu ne sun samu naira miliyan ashirin ashirin ne kamar yadda Professor Sanda Ochochi ya mun ƙarin bayani kamar haka. To mun zo mun gan ko irin taimakon da zamu mu bada ba da ma asibitin da suna taimakon eh, victims na Boko Haram mun zo mu gan eh, mu ba socialist hospital eh, maiduguri da teaching hospital dan tamako ah, domin mun gan aikin da musu ya kuma mu victim support fund ah, an samu ne domin mu ba da irin wannan taimakon mun zo yanzu nan mu signing eh, agreement memorandum of understanding da teaching hospital da kuma specialist hospital kuma bu ba su farkon taimakon da za a bada shine 20 million a taimake su da ah, treatment na victims na boko haram eh, ba ma kowa ba victims na boko haram eh, eh, sai dai babban darakta asibitin jami'ar maiduguri dr abdurrahman tahir ya ce waɗannan kuɗaɗe wato naira miliyan ashirin ba za su yi komi ba don ko a baya ma dai sun kashe fiye da naira miliyan ɗari amma dai hakan ya fi babu ah, kuɗi da muka kashe akan kula da victims wanda da bom ya shafa eh, ya kai miliyon 150 ba ya lokacin da mabiyin shugaban kasa professor shimbajo ya zo nan na yi magana din so a ranar kuma sai mutanen nema suka karba akan namba mu daga gun mabiyina dr bashir tahir sai daga baya suka tura mana miliyon talatin taimako daga ciki to kuma yadda na faɗa da zo gwamnan mu na borno cikin gwamnoni duka na arewa maso gabas ko hmm. arewa maso gabas shine kawai yake taimakon mu fi sabila so da yana zuwa nan yana ba mu kuɗi so ya ba mu miliyon goma ko lokacin da ya zo kawo kuma koyaushe muka cikin matsala yana zuwa nan to sai kuma ga wannan na victim support fund sun zo yadda shi representative na leadership ya yi magana azu na ji daɗin shi because miliyon ashirin fi sabilayi ba zai kai mu ko ina ba amma taimako din ba yawan shi ba tunda sun tuna da mu sun zo din mun gode kuma sun samu kuɗi kuma i believe za su sake dawa ba mu zauna muna gani mutum don an harbe shi da bindiga ya zauna mu kyale shi don bai da kuɗi wannan mu riga mu bada doka a asibiti duk wanda ya zo ko yana da kuɗi ko babu a ganshi eh, kuma wannan mutane mu ne in ba gansu nan bai na za su je ina ji kawo mana karshe wannan abu babban darakta a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri kenan Dr. Abdulrahman Tahir ke bayani game da tallafin da gidauniyar da gwamnatin tarayya ta kafa na tallafa waɗannan mutane da rigingimu Boko Haram ya daidaita Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya